A wani abu mai kama da sabon salon sace mutane dai 'yan bindigan sun shiga garin Kajuri Station da ke karamar kumar Kajuri ne cikin sanda ba tare da sun yi harbin da al'umma za san sun shiga garin ba. Inda suka dinga fasa gidajen mutane suna ɗiban mutane maza da mata har da yara. kamar dai yadda ɗaya daga cikin waɗanda aka sace musu iyali ya shaidawa muryar Amurka. Misalin karfe goma da rabi na dare, kinafa suka shigo cikin garin wallahi suka ma garin ƙawanya suka zo suka tattara mu na mutane an mutum tamanin da shida. Da suka haura gefen daji suka sako mana mutane guda uku, amma tamanin da uku sun tafi da su cikin daji. Yara ne ko mata ko maza aka tafi da su? Magidanta guda ashirin sun tafi da mata da yara guda sittin da uku. Kamar gidaje nawa kenan aka ɗibi mutanen nan? suna gidajen da yawa sun shiga kowane gida kusan ba ɗakin da za su wuce sai sun balle gidan ko kofar sun shiga akwai gidan da a familin an ɗauki mutum sama da goma sha biyar. Gaske ne sun ɗibi kayan abinci? Sun ɗibi kayan abinci. Ni karan kai na ɗaki na sun ɗauka mana kayayyakin suturin mu da abincin mu. Ni karan kai da nake ga maka magana yanzu haka mata tana daji yanzu ta tafi ta bar yarinya na goyi yar kanwa yanzu haka tana gida. Amma kai lokacin kana ina? Saboda ita ne mace ne mai rauni. Dole ni ko ni tsallaka ni ma na samu na fita na auka wani rijiya na shiga. Mataimakin shugaban karamar hukumar Kajurin Honorable Daniel Ayuba ɗan asalin garin Kajuru Station ɗin da 'yan bindigan suka yi wannan sata ne. kuma ya ce dama suna fama da matsalar tsaro saboda a cikin waɗanda aka sace ma har da wadda bata fi kwana ɗaya da dawowa daga hannun 'yan bindigan ba. Sun ɗauka jama'a waje tamanin da shida da kuma babura guda bakwai amma da safiyan yau mutum uku sun dawo saura tamanin da uku yanzu suna nan a hannun su a daji. Dama kuna fama da matsalar tsaro a wannan gari? Gaskiya ana fama da matsalar tsaro sosai domin bai wuce eh, watan ɗaya biyu da ya wuce ba sun toka mana mutane sama da talatin. Abun mamaki ma a cikin wa'anda aka kwashe a jiyan da daren akwai wanda an biya kuɗin ta ta dawo ran asabar ne. To da dan wanta ran asabar kuma tana cikin wanda kuma suka tafi da su a jiyarin da To ku a matsayin ku na zaɓaɓɓu wani ƙoƙari ƙoƙari kuke yi tun da kai ne mataimakin shugaban ƙaramar hukuma duk lokaci mukan rubuta domin mu kai ma higher authority domin su taimaka mu kuma ɗauka duk wani muku na gaggawa da mun san za mu iya yi sai mu yi tun da muna da sojoji a nan karamar hukumar Kajuru ko a jiya din inda ba don da taimakon su ba kila ma da ba san adadin mutanen nan aka kwashe ba rundunar 'yan sandan jihar Kaduna dai ta tabbatar da wannan labari kuma ta ce jami'anta sun riga sun nutsa cikin daji domin tabbatar da sun ceto mutanen da aka sace cikin dare. in ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan. Mutanen mu a yanzu haka magana da nake maka suna can cikin wannan daji sun kai ɗauki domin su tabbatar da cewa duk wanda aka ɗauka an ceto shi. Gaske ne aka ce mutanen sun kai tamanin da bakwai. A'a wannan duk wanda zai faɗi wannan labari za mu tambaye shi ina ya samu abin da muka sani an ɗauki mutane yes mun yarda an ɗauki mutane kuma yanzu haka mutanen mu sun bi su suna daji mutanen nan namu da suka bi su har yanzu ba su dawo ba mu ba wai fatan mu ji meye nan ba kaza ba a'a ko da mutum ɗaya aka ɗauka mu tabbatar da cewa an dawo da shi lafiya cikin ƙoshin lafiya mu haɗa shi da iyalan shi insha Allah a jere dai cikin makonni biyu yan bindiga sun shiga garuruwa uku kenan a ƙaramar hukumar ta Kajuru inda suka sace jimillar mutane 140 cikin waɗannan hare guda uku banda ɗalibai 287 da 'yan bindigan suka sace a ƙaramar hukumar cikun ɗin da ya ce ga ƙaramar hukumar cikun dukansu a shiyar tsakiyar jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.